yanzu dare ne na alhamis 26 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da 1434 daidai da shida ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fiqhiyyatun jadida na fadilati sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin fasli na farko da mala yake bayani dangane da talqinul mayyiti wa mutumin da ya zo gargara kalman shahada menene shari'a ta tanada akan wannan da wannan za ku fahimci cewa shi musulmi shari'ar musulunci tana ta cewa a akan komai shi, tun daga farkon rayuwan shi har zangon ƙarshe na rayuwan shi shine a lokacin da rai yake dab da zai fita daga jikin ɗan adam to annabin rahama ya karantar da musulmi abin da ake son ya faɗi har a wannan wajen shi yasa in ka sake gudanar da tunaninka da rayuwanka da komi na addininka wani ne ke ma wahayi ka hallaka annabi ne kadai Allah maɗaukin sarki ya ba tikiti aka baiwa lasisin da zai bayyana maka yadda rayuwarka za ta kasance tun daga farko har ƙarshe shi yasa idan ka ɗau wani wani nan kowane ne shin malaminka ne shehinka ne mahaifinka ne mahaifiyarka ce matarka ce budurwarka ne abokinka kowane ne in ka sake yake tsara ma rayuwa saɓanin yadda manzan Allah ya tsara ka gudanar da rayuwanka to ka shiga ka lalace a lahira Allah maɗaukin sarki ba zai dube ka ba domin ya kamata ka san cewa in ma ta rikice a lahira kaf babu wani wanda za a je ya nemi a nemi ya kawo gudunmawa wajen zuwa a roƙo ma ɗan adam a zo a yi mai ceto ba fa shiga aljanna ba a nan ake nema a a zo a ceto ɗan wuta ya san mazaunin shi ɗan aljanna ya san mazaunin shi sai manzan Allah dai shi sai yadda za a gudanar da rayuwanka gaba ɗaya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi bayaninta to za a yi talƙini sai annabi yake cewa duk mutumin da ya zama kalman shi ta ƙarshe la ilaha illallahu ce to wannan ya shiga aljanna kun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki kai mana gamdakatar kalmominmu na ƙarshe su zama la ilaha illallahu ne mala yace wa fi hadith ya zo a cikin hadithi annabi yace man mata la yushriku billahi shay'an mutumin da duk ya mutu baya shirka da khalal janna wannan zai shiga aljanna ma'ana baka mutu da sauran ƙazantin shirka tattare da kai ba in ma ka taɓa yi a baya to ka tuba a lokacin da mutuwa ta same ka an same ka da tsarki ne babu shirka babu tunanin shirka gaba ɗaya cikin al'amarinka to annabi ya ce ka shiga aljanna ko mun gano wannan da kyau ko wannan hadisi al-imam muslim ya fitar da shi a kitabul iman a babu dalili ala anna man mata ala tauhid da khalal janna a ƙarƙashin babin da ke bayani akan cewa dalili ya tabbata ƙarara ga duk mutumin da ya mutu baya shirka wannan ya shiga aljanna qata'an ya fidda shi a juz'in farko a shafi na 26 Ahmad ma ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na farko shafi na 65 shafi na 69 min hadisi Usman ibn Affan a hadisin da Usman dan Affan ya ruwaito Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda Mala ya ce wa riwayat kulluha rawahal imamun muslim fi sahihihi kun ga waɗannan ruwaye da muka karanta gaba ɗayansu al'imam muslim ya ruwaito su a cikin littafin shi as-sahih wasu fil hadith awwal lamtarid fi sahihi muslim wa inna ma waradar fi sahihi ibn hibban mala ce ƙarin bayanin da muka samu a ruwayan farko to wannan ya zo ne a cikin ruwayan ibn hibban ta zo a cikin ruwayan al’imamun muslim ba Allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda sai dai hadisan gaba ɗayansu ingantattu ne idan mala ya ce domin awwalu hukumin min ahkamil mayyit farkon abin da ake hukuntawa hukuncin farko daga matakan lahira ko kuma matakan da mamaci yake takawa idan namal muhtadir ala firashil maut duk lokacin da ya zama ga mara lafiya wanda ya kai gargara yana shimfiɗe a kan gadon shi wanda daga wannan kwanciyar kuma shi da tashi sai faranin tashin alkiyama to Malu ya ce wajaba ala ahalihi ya zama wajibi ga su waɗanda ke jinyan shi da duk wani wanda ya zo duba shi da duk wanda yake halarce ga mutumin da yake dab da mutuwa almuhiti na bihi wanda suke kewaye da shi an yi lakinohu kalimatar tauhid shine su laƙana mai kalman nan ta tauhidi ita ce la ilaha illallah faman wafaqa li hazihi kalima da halal janna duk wanda Allah maɗaukin sarki ya mai gamdakatar ya furta wannan kalma ta tauhidi a lokacin da ya zo mutuwa ta zan ita ce kalman shi ta ƙarshe to wannan ya shiga aljanna ya gama mala yace wala yuhafiqu linnutuki biha illal muwaffaqu babu wani wanda za a datar ya iya furta wannan kalma ta zan ita ce kalman shi ta ƙarshe yayin barin shi duniya sai wanda Allah maɗaukin sarki ya datar ya zama cewa yana da gwaggwaɓar rabo a wajen Allah ranar tashin ranar gobe kiyama. Mala ya ce, wala yarzuku ahadun nutuka biha illal musaddad, babu wanda Allah maɗaukin sarki zai ma arziƙi. ya mai ta goma shi ya fa iya furta wannan kalma ta zan ita ce kalman ƙarshe tashi sai wanda Allah madaukin sarki ya daidaita al'amuran shi ya zama tun sanda yake raye a duniya yana kiyaye dokokin Allah tauhidin shi bai samu matsala ba ayyukan da aka farlanta mai ya tsare su bai da matsala a wajen Allah kaf to in ya zo ƙarshe Allah madaukin sarki zai mai gara ɓasan cikawa da wannan kalma ɗaukakakkiya da zai samu maɗaukakkiyar daraja ranar gobe kiyama wani sarki ka datar da mu mala ya ce falaisa kullu ahad ba wai kowa ba ne ya hadar lahazat a lokacin da ya tsinci kanshi a dab da mutuwa an yantika bila ilaha illallah ba kowa ne zai iya furta wannan kalma ta la ilaha illallahu yayin da ya zo mutuwa ba ko mun gano wannan da kyau ko sai wanda Allah ya datar abin dace ne Ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati duniya. Allah maɗaukin sarki na zaɓa cikin bayan shi na duniya ya zama suna bin tabbataccen zance da ba matsala a cikin shi kuna gane wannan da kyau jama'ar annabi in ka ga sallah ba ta wuce ka kana azumi kamar yadda annabi ya tsara duk wani ibada kana yin shi kamar yadda ya kamata ka nisanci kafirci da shirka ka nisanci bid'a da miyagun al'adu ka nisanci son zuciya da abubuwan asha kuma kana bin Allah sau da kafa to Allah ya datar da kai a rayuwar duniya kenan shine zaka kiyaye alkur'ani inda ya ce ayi kayi inda ya ce a bari ka bari a bisa shiryar wanda annabi ya yi to Allah ya datar da kai shine yuthabbitu Allahu alladhina amanu Allah yana tabbatar da masu imani bil qawli thabiti su bizzance tabbatacce fil hayati dunya a nan gidan duniya wa fil akhira haka ma sanda suka zo rasuwa da sanda za a yi masa tambayoyi a cikin kabari da sanda za a tambaye su bayan fitowa a cikin kabari ranar tashin alkiyama to duk za su faɗi zance tabbatacce wanda yake kan hanya sakamakon abin da suka bi a gidan duniya sun kiyaye dokokin Allah qala ibn abbas ibn abbas yace alqawlu thabit huwa qawlu la ilaha illallah shine faɗin la ilaha illallah da aiki da abin da la ilaha illallahun take hukuntawa, da kiyaye dokokin lailaha ilaha illallahu sau da kafa, to in ka tsara wannan, to Allah maɗaukin sarki zai tabbatar da harshen harshenka yayin barin duniya ka iya furta ta ka cika da ita, sannan tambayoyin da za a yi maka da suka shafe ta a cikin ƙabari, za ka iya ansa su fas, sannan bayan fitowa daga ƙabari a farfajiyar ƙiyama. akwai tambayoyi da ɗan adam sai ya karɓa su to Allah madaukin sarki zai datar da kai ka iya ansa su ba tare da tangarɗa ba wa yudhillullahu zalimina sai Allah madaukin sarki ya tabar da azzalimai ya mantar da su kalmal sha ta yayin mutuwa sannan kuma a cikin kabari ko an tambaye su dangane da ita ba su da bakin magana wa yaf'alullahu ma yasha Allah madaukin sarki fa yana aiwatar dama ne abin da ya so shi fa'alun lima yuridu ne mai yin abin da ya nufa ne kuma in yayi la ya yas'alu amma ya fa'alu ba wanda ya isa ya tambaye shi akan abin da ya aikata wahum yus alona sai dai su talakai su ne abin tambaya akan duk abin da suka faɗi duk abin da suka aikata da ɗaukacin rayuwarsu gaba ɗaya duk wanda ya aiki ko ya magana ko ya shiru ko ya koma menene Allah madaukin sarki sai ya bi digin dikin na wannan abin da ya yi. amma shi la yu'aqibu ba wanda ya isa yi bi baya ya don gane da abubuwan da abin da Allah madaukin sarki ya yi. Jama mun gano wannan da kyau ku, Allah kenan yi abu ya ce mu ne muka yi ina kuma mai magana Jama mun gano wannan da kyau ko faqadarna mun gano wannan da kyau ku, kuma yi magana ya ce mu'aqqiba li hukumihi Allah ya ce ya dammara ya hallaka ya watsa sai ce wala ya khafu uqubaha amma kai baka isa ba jama'ar annabi mun ko Allah ya yi wannan bayani a cikin sota Ibrahim a aya ta 20 Allah madaukin sarki ya sa mu dace eh wannan hadisi eh haka ne akhrajahu muslim shi wancan hadisi da muka karanta yau al'imam muslim ne fitar da shi a kitabul iman babu man mata la yushriku billahi shay'an a ƙarƙashin babin da ke bayani akan duk wanda ya mutu bai shirka da halal jannata wannan ya shiga aljanna ya gama wa man mata mushrikan wanda kuma ya mutu a matsayin mushriki da halal wannan ya shiga wuta an samu taskifi a nan an samu kuskure sai kawo wa man mata mushimu da halal janna wannan kuskure ne a da halal nara ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace alima Muslim ya fitar da wannan a mujalladin farko a lamban hadisi na 93 Ahmad ya fitar da shi a mujalladi na uku shafi na 391 min hadisi Jabir ibn Abdullah a hadisin da Jabir dan Abdullahi ya ruwaito wannan tahririn shi da makaranta a yau Allah madaukin sarki ya sa dace mala yace wa yaktadi adlullahi subhanahu wa ta'ala annahu man asha ala tauhidi mata ala tauhid adalcin Allah madaukin sarki ya tabbata kuma yana hukuntar da cewa duk mai akan tauhidi to ya sha kurumin shi in dai ya doge a haka to ko zai mutu akan tauhidi ko mun gano wannan da kyau ku za ka mutu ala tauhid akan tauhidi kenan wannan hadisi bushara ne bushara ne ga duk wanda yake muwahidi wanda ya rike dokokin Allah ba tare da wasa ba in dai har kana kan wannan abun dodar to lalle ko zaka mutu ala tauhidi shi yasa kuke ganin ba dare ba rana fata da ake ma al'umma annabi shine su tabbata akan tauhidi za a ta karantar da mutane tauhidi ana ɗora su akan tauhidi ana baiwa tauhidi kariya ba tare da raba ƙafa ba shi sa kuke ganin wasu da yawa suna ganin ai a aji al'amarin tauhidi ai wasu abu don can daban wannan ba shi ne Allah maɗaukin sarki ya lice mu don shi ba ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yayi mu dan shi to ko dole ne a tsaya a tabbatar da mutane su tabbata akan wannan abin duk wani abin da zai shigo na shirka duk wani abin da zai shigo na bid'a duk wani miyagun al'adu da za zo su lalata tauhidi to sai a kokarin kauda waɗannan abubuwa to wajen kauda su ko zuciyar ɗan adam ba ta mai daɗi ɗan adam baya jin gamsuwa dan adam yana jin zafi da kaushi da cewa yanzu abu kaza iyaye da kakanni suna a kan shi a ce dare ɗaya babu kyau sai a ce kwarai da gaske babu kyau ne shi yasa annabi bai yi ba shi yasa annabi bai karantar ba shi yasa babu shi a cikin littafin Allah malaman musulunci ba su yarda da shi ba saboda haka ka bari sai ka zauna lafiya in ka haƙura ka jajirce ka ba abin da Allah ya aiko annabi a kai ka tabbata kan tauhidi kenan to za ka mutu kan tauhidi mun gano wannan da kyau ko sannan wabu itha duk wanda ya mutu akan tauhidi za a ta da shi fi zumratil muwahhidin a cikin gayya da ayarin waɗannan bayin masu kaɗe ta Allah qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah ya ce man mata ala shay'in bu'itha alaihi duk wanda ya mutu akan ko menene akan wannan abin za a ta da shi in ka mutu magulmaci a cikin gayyan magulmata za a ta da kai in ka mutu annamimi cikin gayyan annamime za a ta da kai in ka mutu mai saba alkawari cikin gayyan waɗannan jairai za ka tashi in ka mutu munafiki za ka mutu cikin gayyan munafukai. in ka mutu cikin ‘yan al'ada cikin ‘yan al'ada za ka tashi in ka mutu akan koma mai kake a kan shi annabi ya ce akan wannan abin za a ta da kai kenan malaman da suka tsaye wajen cewa jama'a ku bar abubuwa marasa kyau ku zo ku yi abubuwan da su suke da kyau to waɗanda duniya da lahira ba ku da mutanen da ke ƙaunan ku kaf tun da ake duniyan nan irinsu saboda su ne ke san ku samu tabbatacciyar rayuwa mai inganci Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu wannan hadisi da muka makarantawa yanzu al Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad a mujalladi na uku shafi na hudu. hakim ya fidda shi a cikin al-mustadrak a mujalladi na huru shafi na ɗari da 313 al imamu hakim ya yace haza hadisun sahihun wannan hadithi ne ingantacce ala sharɗi muslim ya inganta a bisa sharɗin al'imamu muslim walam yi jahu sai dai al'imamu bukhari da muslim ba su fitar da hadisin ba wa wafaƙahu zahabi alhafizu zahabi ya ce haka abin yake sai dai وصحاه الألباني في صحيح الجامع فضيلة الألامة المحدث الألباني يا إنغان تونا حديثي أتشكين صحيح الجامع ألم بحديثي ندبو شدا لدري بيرد أربعين أكو haka أتشكين سلسلة الأحاديث الصحيحة sahiha من بكيها وفوائدها ألباني يا كاونا حديثي ألم بحديثي wannan بيو لتمانين lamba Allah madaukin sarki ka tabbatar da diga-digan digadiganmu akan abin da kake so kuma ka yarda da shi Mala ya ce, Ƙalal Hafiz ibn Kathirin rahimahullahu ta'ala, Al-Hafiz ibn Kathirin, Allah maɗaukin sarki ya ji ƙanshi ya ce, Laƙad ajarallahul karima adatahu bi karamihi, haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ma'abucin karimci, ma'abucin jin ƙai, wanda ya ƙware wajen jaza'an wifaƙa, sakamako daidai da abin da ka yi. ya gudanar da tsarin shi wajen girmamawa da jin ƙan bayan shi anna man ala shay'in duk wanda ya rayu akan wani abu mata alaihi wannan zai mutu akan wannan abin ne wa man mata ala shay'in wanda ya mutu akan wani abu kuwa bu'itha alaihi akan shi za a tada shi Allah ka tabbatar da diga-diganmu akan tauhidi ka ɗauki rayuwanmu a kan tauhidi sannan ka tada mu cikin gayyen wahidai tare da manzan Allah da sahabbai sauran annabawa da manzanni Allah maɗaukakin sarki ka datar da mu a kan abin da kake so kuma ka yarda da shi Ibn kathir ya ƙara sharhin wancan hadithi ne Mala ya ce, Faman ashi ala ta'ala ta'a mata ala ta'ati, duk mutumin da ya rayu ala ta'ati a kan yi ma Allah da manzan shi biyayya, su ’yan hadithi ne, ’yan gani kashe ne, ’yan ina ga hadisin manzan Allah ne. Kun gano wannan da kyau ko, shi yasa ka riƙe wannan sunan da ake laƙaba ma da ƙarfi da yaji, kai ustaz ne ka ce ƙwarai da gaske, mu, mu ustazai ne. to in ka rayu a cikin ustazanci ba da yaudara ba to za ka mutu a cikin ustazanci za a ta da kai gayyan ustazai Yana mun gano wannan da kyau ku kai da kanka ka sani yanzu za a zo a yi tawari a ce ina ustazai ku ware ku nan ina waɗanda ba ustazai ba ku ware ku nan sai aka ce ga manzon Allah ya dawo aka ce manzon Allah bi ta ware kai ma tsakaninka da Allah ina zai ware yayi Jama mun gano wannan da kyau ko kai da kanka ka san inda zai ware yayi amma da Tupac zai dawo mun gano wannan da kyau ko Arkeli ne ko zai dawo duk wani takadari fitsararre zai dawo a ce to kai ma yi ware kai ma ka san inda zai ware yayi ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ka canza rayuwanka kawai in ba haka ba ko mutuwa ko yau ko gobe illahi allazi za ta zo za ka zaka je zaka tarar da hisabin da baka shirya an shi ba kuma kai ne ka yi shi ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa ka tabbata ala da'a akan yi ma Allah madaukakin sarki da manzon shi cikakken biyayya ko da abin zuciyarka ba ta so ko da akwai waɗanda ke jin haushinka in kana kan wannan abu ka tabbata dindindin a kai ba gudu ba ja da baya mun gano wannan to in kana haka sai ce mata ala ta'a za ka mutu akan yi ma Allah ɗa'a wa bu'itha ala ɗa'a za a tashe ka akan da'an nan cikin gayyen waɗanda suke ma Allah biyayya wa man ashe ala salati duk mutumin da ya rasu sallah ba ta mai wahala bai jin kasala wajen yin sallah bai tozartar da haƙoƙin sallah ba da komi Yadda Allah ya tsara a yi ta haka yake yin ta akan lokaci a bisa saitin da annabi ya tsara a ta kuma wa mata ala salati har mutuwan shi ta zo ya mutu a kan sallan nan bu'isa ala sala to za a da shi cikin gayyan masallata ko kun gano wannan da kyau ko kenan wannan yana daga waɗanda za su shiga aljanna ta albabu sala ta ƙofan sallah waman mata ala ma'asiyatin wanda ya mutu a bisa saɓan Allah ƙarya yaudara cin amana gulma annamimanci ƙin musulmi gaba da shi sharri ha'inci wannan shine ɗabi'un shi zunubi iri-iri shine mashayin giya mashayin taba mazinaci ɗan luwaɗi ƴar maɗugo ‘yan yankan kai masu ta'ammali da ƙwayoyi wanda ya mutu alal ma'asiya akan irin waɗannan zunubai ba da ma asha daharahu ya kwashe rayuwan shi gaba ɗaya a haka yake wa hayatuhu da ɗaukacin rayuwan shi mafi rinjaye a azamin ayyuka yake to wannan ya shiga uku ya lalace isa ala zatil ma'asiya za a da shi a kan wannan zunubin ne mun gano wannan da kyau ku ka rayu akan shi ka mutu alal ma'asiya to ko lalle isa ala zatil ma'asiyati za a da kai cikin gayyan waɗannan in kai ɗan luwaɗi ne to za a da kai cikin gayyan 'yan luwaɗi in kai ɗan tauye mudu ne za a tada kai cikin gayen 'yan tauye mudu in kai mai danne haƙƙin marayu ne a can za ka tashi in kai ɗan handama da babakere ne cikin waɗannan za a tada kai in kai makaryaci ne gayen makaryata za ka cikin cikinsu duk yanda kake Allah maɗaukin sarki zai ɗauka zai jefa ka a can domin in an je lahira al'umma za a tara su waje ɗaya sai Allah maɗaukin sarki ya ce wamtazil yauma ayyuhal mujrimun ya ku masu laifi ‘yan wuce gona da iri ku ware kowa ya kama gaban shi, bayan Allah na kwarai za a taware su koma gefe, su ko makangaran bayi su ma za a taware su koma gefe, Allah maɗaukin sarki ka kiyashe mu daga kasancewa daga cikin makangaran bayi. Waman mata wa fi yadihi ka asul khamri mutumin da ya sake ya mutu hannun shi da tambulan ɗin giya yana riƙe da kofin giya ko kwalban giya a hannun shi bu'itha yawmal qiyama za a tada shi ranar tashin alkiyama wa huwa hamilu bi yadihi ka'asal khamri hannun shi riƙe da kwalban giya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka zai tafi gaban Allah yana mamunga yana marisa ga giya yana kwankwada akwai haɗari a cikin wannan ba ɗan ƙarami ba wa man huwa yazni mutumin da ya mutu halatu kaunihi yazni yana cikin zina ya mutu ko kuma mazinaci ne bai tuba ba har ya mutu da wannan ƙazanta na zina bu'isa yau malkiyama za a tashe shi ranar tashin alkiyama bi hazihil fadiha da wannan abun kunya abin tozartarwa abin Allah wadare da asha ko mun gano wannan da kyau ko a haka zai tashi wa man mata wa huwa sariqin wanda ya mutu yana ɓarawo, bu isa yau malkiyama za a tashe shi ranar tashin alkiyama wa huwa ya hamilu ala katafihi ma saraka yana ɗauke da abin da ya sato a wuyan shi. Mun gano wannan da kyau ko? in akuya kasata da ita za ka tashi in saniya ne da ita za ka tashi in raƙumi ne ma haka annabi ya ce kar ma haɗu da kai ranar ƙiyama ka ratayo raƙumi raƙumi na kuka ka ganni ka ce manzan Allah ne ya ce ba aike ka sata ba ka satan masu damin rake ko ka samu ka saci damin dawa ko gero ko buhun masara duk abin da ka da shi za ka zo in kuɗi mutane ne haka za ka ɗauko su ga sunan ka zo da su ka sace biliyoyin kuɗi ka danne naira dubu so dubu so dubu to haka za ka tashi da wannan balbalin bala'in dubun nan aka faɗan ka tashin alkiyama Allah madaukin sarki ya ce wa man yaglul bi ma, ghalla yawmal qiyama duk wanda ya gululi duk wanda ya ha'inci duk wanda ya yaudara duk wanda ya fashi duk wanda ya sata duk wanda ya sa ne, duk wanda ya 419 zai zo da wannan abin da ya sata ko ya yaudara a ran tashin alkiyama ka shirya za ka iya wannan aikin za ka iya fuskantar Allah da wannan ƙazamin laifin Allah ya shirya da kai kafin ka mutu ka bar abin da kake na asha wannan aya ce ta ɗari da 161 a cikin suratu ali imran mala yace nas'alullaha an yasturana fid dunya wal akhirah muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya mana sitirar rufin asiri duniyanmu da lahiranmu innahu waliyu zalika Allah maɗaukin sarki shike jibintan wannan al'amari wal ƙadiru alaihi kuma Allah mai iko ne akan komi shi yasa ka roƙi Allah ya tabbatar da digadiganka abin a kan abin da yake so kuma ya yadda da shi Allah ya sa mu dace thaniyan ya ce abu na biyu da ya zama lallai ga waɗanda suke dab da mutumin da yake kwance bai da lafiya yana gargarar mutuwa shine at-tadarru ila Allah bid-du'a lil mayyit si ta ƙoƙari ai ta da darru'i ana ta fama ana roƙon mai Allah madaukakin sarki ya tabbatar da diga digadigan shi akan ya mutu akan tauhidi ba koke-koke za ku yi kuna kun shiga wa kun lalace ku kasa zaune ku kasa tsaye a kai a komo ana bige-bigen waya ba duk wannan hayaniya ne abin da ya kamata shine waɗancan suna can suna ta fama na ka ce la ilaha illallah wani ka ce la ilaha illallah kalman alheri ce kalman shiga aljanna ne har Allah madaukin sarki ya bashi dama ya furta ta ko kuma kuna nan a gefe ana ta fama ana ta roƙon Allah ana ta wasuli da sunayen Allah da siffofin shi madaukaka ana ta nan da nan sai ga Allah madaukin sarki ya saki harshen nashi kawai ya furta so ake a samu ta darro ƙanƙan da kai ba nuna isa ba duk wani abu na bid'a kar a sake a yi a wannan lokaci duk wani abu na al'ada duk wani abu na son zuciya a yi marmaza a tuba a bar su a kama abin da Allah madaukin sarki yake so Allah ya sa mu dace mala ya ce ala man hadar ya zama wajibi ga duk wanda ya halarci inda mutum yake gargara ai ya tadarra ila Allah azza wa jalla to lallai ya tadarru'i ta hanyar kankan da kai biddu'a ta hanyar roƙon Allah maɗaukakin sarki lahu ga shi wannan da ke shimfiɗe yake dab da cikawa wala ya ƙulu fi hadaratihi illa khairan kar mutum ya sake ya faɗi komi da fatan bakin shi sai alkhairi li hadisu ummi salama radiyallahu anha sau da hadisun ummu salama Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yadda qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace idza hadartumul marida duk sanda kuka halarci inda mara lafiya yake awul mayyiti ko wanda yake dab da rasuwa faƙolo khaira in kun tashi ku faɗa alkhairi fa innal mala'ikata yu'amminuna ala ma taquluna saboda mala'iku suna faɗin amin akan duk abin da kuke faɗi in ka ce wayo kun shiga uku kun lalace sai a rubuta maka shiga uku duniya da lahira da lalacewa shi ma wannan da yake gargara sai a ce ka shiga uku ka lalace mun gano wannan da kyau ku ka shiga uku ka lalace ka shiga uku ka lalace kun ji bala'in da kuke jama mutanenku wannan hadithi mala ya ce al'imamun muslim ya fitar da shi a kitabul jana'iz babu ma ƙalo, indal marid wal mayyit a ƙarƙashin babin da ke magana akan in mutum ya je duba mara lafiya me ya kamata ya faɗi a lokacin da mutum ya zo gargara me da menene ya dace mutum ya rika faɗa ya fitar da shi a mujalladi na biyu lamba hadisi na 919 wa abu dawud abu dauda ma ya fitar da wannan hadisi fi kitabul jana'iz a littafin da ke bayani akan jana'iza babu ma habbu an yuqalu inda almayyit min alkalam a ƙarƙashin babin da ake san in mutum ya zo dab da mutumin da yake gargara irin kalmomin da ake son ya rika faɗi al'imamu abu dauda ya fitar da wannan hadisi a mujalladi na uku a lamba hadisi na 3,115 wa tirmidhi al'imamu tirmidhi ya fitar da wannan hadisi fi kitabul jana'iz a littafin da ke bayani akan jana'iza babu ma ja'a fi fitar al-marid inda babin da ke bayani akan ya ake lakkana wa mara lafiyan da ke gargaran mutuwa waddu'a lahu indahu da kuma irin addu'an da ya kamata ya dace cancanta a riƙa yi a lokacin da mutum yake gargara malamin ya fitar da shi a mujalladi na uku lamba disi na 977 wabnu maja ibn majah ma ya fitar da wannan hadisi fi kitabil janaiz a littafin da ke bayani akan jana'iza babu ma a fi ma yuqalu inda al-marid idza hadara a babin da ke bayani akan me ake faɗi a lokacin da mara lafiya yake gargarar mutuwa ya fitar da shi a mujalladin farko lamba na 447 wal baihaqi fi sunan al-kubra al-imam al-baihaqi ya fitar da wannan hadisi a cikin sunan al-kubra a mujalladi na uku a shafi na 384 a mujalladi na hudu da sha a shafi na 65 Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wal hadith rawahu muslim wal baihaqi wannan hadisi al-imam muslim da al-imam al-baihaqi duk sun fitar da shi ya'ani abin nufi anan law matal mayyit fala taqul illa khairan ko da ko mara lafiya zai zo yana kwance gashi nan zai mutu karka sake kar sake ku furta komi in ba alkhairi ba mala yake cewa law sarahatil mar'a fil baiti inda mace za ta kwantsama ihu a gidan wa ta ce ya saba'a ya jamala kalmomi da laraba suke faɗi irin wannan shine wayo wayo an shiga uku an lalace Wani shi a fara lissafo darajoji da ayyuka ya ce da za a samu haka wata ta rika faɗin waɗannan miyagun kalmomi to amminul mala'ika ala hazal ƙaun mala'iku za su ta cewa amin amin wato shiga uku ko ka shiga uku ka lalace yau za ka ɗanɗana haka ake gaya ma ubanki da kike ma ihu haka ake gaya ma uwarki da kike mata ihu haka ake gaya ma ɗanki ne ko mijinki ne ko ɗan uwanki ne ko ma wane ne jama'a mun gano wannan da kyau ku duk abin da yake faɗi za su rika cewa amin amin mala ya ce wala fil wizra anil mayyiti ba za a hana rubuta ma wannan mamaci zunubin wancan kukan da ihun da korototan ba illa idza ausa sai in ya bar wasiya wa tabarra'a min kulli ma yukhalifu shar'i kuma yi bara'a baran baran ya sanar cewa duk abin da ya saba ma shari'a kar ai mai duk wanda yayi to yayi a madadin kan shi jama'a mun gano wannan da kyau ko in ya riga ya bar wannan to shikenan ya tsira su sai a rubuta masu wannan zunubi ya tabbata a kansa dindindin ina fatan mun gano wannan da kyau sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka ya taɓa faruwa da shi yi doguwar suma sai ‘yar uwashi ta sa hannu a ka ta dinga kwantsama ihu can sai Allah maɗaukin sarki ya sa sai ya farfaɗo sai tambayi wace ce sanda ne doguwar suma take ihu aka ce ai wance ce ya ce ba ni baki kan kuma ki sake bayan na mutu man haka ya ce domin sanda ne dogo suman nan duk abin da kike faɗi sai na wani mutum ya zo ya tsaya kaina in kin ce kin shiga uku sai ya ce ka shiga uku mun gano wannan da kyau ko in kin ce kin lalace sai ya ce ka lalace duk abin da kika faɗa sai an gaya ma wannan mamacin shi yasa ba alheri kuke faɗi ba ba ku kaunanshi shi kuke bayyanawa ba hasali ma wannan koke-koke alama ne daga cikin alamun da ke cewa ba kwa shi jama'a mun gano wannan da ke ku lalle mutuwa akwai zafi har ƙur'ani ya tabbatar da cewa mutuwa musiba ne in asabatkum musibatul maut to amma an karantar da musulmi yadda ya kamata ya tinkaru wannan musibar ai kun gano wannan da kyau ko sanda ɗan annabi ya rasu sai ga manzon rahama ya zo yana hawaye idanun shi na zubar da hawaye sai aka ce ya rasulullahi wa anta hadda kai kake irin wannan bayan ka hana kukan mutuwa sai annabi ya gyara masu fahimtar abin da annabi ya hana shi shine anniya kururuwan mutuwa amma sharɗe hawaye su zinga zubar da ruwa hawaye na ɗiga wannan ba a hana ba annabi ya ce innal aina la tadma idanu na zubar da hawaye wal qalba la tahzan zuciya na cike da damuwa da baƙin ciki wala na naqula illa ma yurdi rabbuna ba za mu faɗi komi ba sai ga abin da zai yardar da ubangijinmu ya ce inna bi firakika ya ibrahim la mahzunun muna cikin damuwa a zuciyarmu sakamakon rabuwa da kai ya kai ibrahim jama'a mun gano wannan da kyau ku wannan ya halatta mutum ya yi amma haka saddan a kwantsama ihu a yi birgima a yaga riga a cire ɗan a hayaniya wannan al'ada ne na jahiliya wani ba jahili ya zo zai mutu sai ya bar ma matan shi wasiya cewa idan mitu ke umman ma'abadi in har na mutu fa bakki alayya ki kuka wa shakki alayyal jaiba ki yayya ga tufafinki ya umman ma'abadi ya ke uwar ma'abad kaga wannan wasiyan jahiliya kenan amma manzon Allah ya ce kuka mutuwa azaba ne ga mamaci Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi yasa babu kyau kar a sake ayi Mala ya ce, Faktub wasiyyatuka lalle ka rubuta wasiyyanka minal an yanzu yanzun nan, wala ta sauwafa karka ce sai lokaci kaza, bar kaza, bar kaza, ka'ida na sani. Fa innal mauta ya ati bagatatan saboda mutuwa na tafa a abke, ausu bi kulli ma turid ka bar wasiya ga duk abin da kake son ka bar wasiya wa tabarra min kulli mukhalifa sannan ka bar duk wani abin da ya zama muhalafa wanda ya saba ma shari'a yartakibu hal ahl ba'd maut wanda ka san dangin ku suna yi bayan an yi rasuwa zaman makoki ne addu'an bakwai ne sadakan kaza ne duk wannan hayaniya ka gaya masu cewa ba ka ba su kuma ba ka tare da waɗannan abubuwan sai ka zayyano tsarin da sunna ya ce ga irin sadakan da za a yi ma ga wakafin da za a yi ma ga yadda sunna ta ce a yi addu'a ga yadda za a yi ma wanka a sa ma likafani wane ma sallah a binne ka iri kaza su wane sa ka cikin kabari a rika maka addu'a ana tuna wannan shi ne kadai abin da ya tabbata amma addu'an uku addu'an bakwai arba'in ta shekara ta wane ne ta wane ne wannan gaba ɗaya bid'a ne ba mu muka faɗi ba shehu mujaddidi dan podiyo ya faɗi a cikin ihya'us sunna wa ihmadul bid'a wanda shi ko dan podiyo a ƙasan nan ijma'i ne waliyin Allah ne jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yace fa rubbama tara min ahlika man yasir ala an yasna alaka sawanan aw khaymatan dakhma yace ba mamaki sanda ka rasu a cikin iyalanka cikin danginka cikin abokan arziki sai a samu wanda zai haɗa babban gayya a kawo kanofis sai abu a sassa kun gano wannan da kyau ko a shirya biki ƙasaitaccen biki sakamakon waiwa na ya rasu wa yin min amwalil yatama a riga ɗiban dukiyan marayu ana girke-girken abinci iri-iri ana dafa makarti suna cinyewa ma la yahiqqu lahu bi halin wanda bai cancanta ba a kowane yanayi fa aklu Malal ya yatama bil batil wa zulmi mala ce wannan zaman makokin bid'a ne wannan zaman makokin cin dukiyan marayu ne ba a bisa cancanta ba cin dukiyan marayu ne da zalunci wallahu ta'ala ya tawa'ado haƙiƙa Allah madaukin sarki yana alƙawarin narkon azaba dangane da man akala amwalal yatama ga duk wanda ya suke ci dukiyar marayu waidin shadidin da alkawarin azaba mai raɗaɗin gaske ya ƙoli subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukin sarki yana cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman kaga waɗanda ke cin dukiyar marayu da zalunci ce wa hadha min zulmi wannan yana daga cikin zalunci an tunfika lima ba'adal moti min malal yatama bi ghairi haqqin shine duk dukiyan da ake ɗiba ana ciyar da mutane daga dukiyan marayu ba a bisa haƙƙi ba wannan zalunci ne inna ma na fi butunihim nara Allah maɗaukin sarki ce ka sani fa waɗannan suna ciwa cikunansu wata irin wuta ne wasa yaslauna sa'ira da sannu dai akan tafi kan isa su ƙara rayuwa makomansu wutan sa'ir ce kowane ne kuma kuma ko mai manufan shi Allah ya yi alkawarin duk wanda ya taɓa wannan dukiyar wuta ina fatan mun gano wannan da kyau wannan aya ce ta goma cikin sotin nisa in ka faɗi wannan sai wani wace to ana dukiya na nayi ba cikin dukiyar marayu bane to kayi bid'a ka saba ma ka'ida kayi abin da yake ba daidai ba sai ka tuban ma Allah ba abin yabo kai ba ba abin bajinta kai ba baka burge kowa ba sai yan bid'a yan uwanka jama'a mun gano wannan da kyau ko bai da wata fa'ida inda zaman makokin nan addini ne da Allah ya faɗe shi a cikin alkur'ani domin Allah ya faɗi mutuwa da kabari da tashin alkiyama da komi sai bai faɗi zaman makoki ba annabi ya zo ya bayanin duk yanda yake ɗaukar rai da abubuwan da ke faruwa a cikin kabari da filin kiyama gaba ɗaya aljanna da wuta duk bayani bai magana zaman makoki ba malaman musulunci sun zo sun yi sharhin waɗannan abubuwan gaba ɗayansu har suka kare gaba ɗaya ba wanda ya magana zaman makoki ya kamata ka tambaye kanka anya zaman makokin ne yana da alaƙa da addinin musulunci bai da shi tsaban maguzanci ne da maguzawa suka kawo bai da alaƙa a kusa ko a nesa da tsarin musulunci kwata-kwata in kuma wani ya ce maka yana da aya ko hadisi ko zancen wani malamin fikihu ka ce hatu burhanun kuntum sadiqina kawo ka dangwala mana wajen mu gani mala ya ce wa talqin to ya za a yi talqinin ya za a laƙana wa mutum la ilaha illallah talqinil mayyit yanda talqinil mamaci yake mala ya ce almuradu bihi an taqula lahu abin nufi shine ka ce qul ka ce la ilaha illallah cewa da wasu ke cewa wai ce ya ce wannan magana ma bida'a ce ba ta ma taso ba kai wurgi da ta bayan duniya kawai za ma ka kira sunan shi ka ce wani ka ce don ya fahimci da shi fa kake yi mun gano wannan da kyau ko kul la ilaha illallah wa huwa yahtadir lokacin yana gargara wa laysa talqin ba'da dafni kuma talƙini ba a yi bayan binne mamaci sai ga wani ya zo ya ne kaza kaza kaza kaza duk wannan zantutukan banza ne hayaniya ne aka ruwaito aka faɗi wanda bai dace da tsarin musulunci ba malam ya ci gaba da bayani da cewa li'anna talqinil mayyit ba'da dafn fil qabr laysa min as-sunnah mutum ya zauna a gindin kabari wai yana ba da satan ansa ga mamacin da ke kwance a cikin kabari wannan bai daga cikin shiryarwar sunna walam yathbut haza an sahibus sunna wannan bai tabbata ga mai gida wanda ya taho daga sunna daga wajen rabbul izzati wal jalali ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ba shi a cikin addinin annabi kaf kuna fahimtar wannan da kyau ku bai daga ciki kwata-kwata Mala ya ce, Inna matalƙin, laƙana kalman shahada da aka ce a yi, ana yi ne idan namal mayyitu ala firashil maut lokacin da mara lafiya yake cikin gargara. Wata dara talƙinahu illallah a lokacin ne ake son a laƙana mai kalmar la illallah liyan biha saboda ya furuci da ita. Mala ya ce, liyar ha khalafaka bala ya ce sai a riƙa maimaita ta daki-daki li ya ƙula huwa bilisanihi don ya faɗi da harshen shi la ilaha illallah amma talqini fil qabr ba'da al maut falam yathbut hadha abadan mala yace maganan da ake faɗi bayan an binne mamaci wai ana gaya mai an san da zai gaya mala'iku wannan har abadan abidi ne bai tabbata ba an al masduq game da mai gaskiyan nan abin gasgatawa dole alladhi la yantiqu al hawa wanda baya magana bisa san zuciya mala yace war riwaya al-warida fi hazal bab wata ruwaya na wani hadisin ƙarya da aka ce wai gashi ka faɗi kaza ka faɗi kaza ruwayatul la tasihu bi halin a ko ina wannan ruwaya bata tabbata ba anan nabiyil muhtar game da al-mukhtar dan amina sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a mun gano wannan da kyau ku? ba inda wannan ya tabbata shi yasa hayaniya ne kawai da jahilcin jahilai sai kokarin kawa sai wai addini ne qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya faɗi kama fi hadisi anas alladhi rawahu al-imam ahmad bi sanadihi sahih ala shart muslimin a hadisin da al-imam ahmad dan hanbali ya ruwaito a bisa sharɗin al'imamu muslim anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabin rahama ne ada ya je dubiya ya je gaida mara lafiya ai zara rajulan ya kai ma wani ziyara faƙalan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lahu sanda annabi ya je gaishe shi sai ga alamun mutuwa sun gama tabbatuwa gaba ɗaya sai annabi ya ce ya khal ya kawuna ƙul la ilaha illallah ƙul la ilaha illallah nassun kata'iyyun thubut qat'iyyud dilala kai tsaye ya inganta kuma abin da ake nuni a ciki gashi kai tsaye ya hal ya ce ya kawu kai sai ka ce ya baffa ko ya inna ko ya yaya ko ya koma wane ne ka ce la ilaha illallah kul la ilaha illallah haka ya faru sanda annabi ya je wajen abu talib ya zo ya tarar da sanadidil quraish manyan gayyen banza na qurayshawa su abu jahal da yan gayyen shi suna zazzaune sai annabi ya ga alamun mutuwa ya tabbata akan abu talib ya ce ya am qul la ilaha illallah kalimatun a hajju laka biha inda Allah ya ce ka faɗi la ilaha illallah kalma ce da zan kafa hujja da ita a madadinka a ranar tashin alkiyama ka shiga aljanna mun gano wannan da kyau ku kalma ce kai marmaza ka faɗe ta su kuma suna cewa a targabu an millati abdul muttalib yanzu kaga ka mutu kana kyaman addinin iyaye da kakanni ƙarshe dai abu talib ya ce ana ala millati abdul muttalib ya ce na kan addinin iyaye da kakanni haka dai ya rasu almuhalli shahid shine ya am qul la ilaha illallah ga kuma dalili anan ya hal ƙul la ilaha illallah amma ka zo ka zauna kawai kana yi abun kamar zikiri wannan shi ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu malam ya ce wa awaddu an azkura aidan annal mukhaddir idza qala zan so anan in fadakar annal muhtadira mutumin da ya zo gargara idan kala la ilaha illallah in ya furta kalmar la ilaha illallah marratan so ɗaya fakafa wannan ya isa la yambagi an yi laha alaihi bai dace a matsa mai ta faɗi ba li riraha dan ya tunana ta ta fa iza qalaha in ya faɗa falyamut ba'daha sai ya mutu bayan ya faɗi hatta walau tsala waƙatil mai mauti ko da ya faɗa yanzu sai ya daina magana sai nan da kwana uku sai ya rasu fa huwa akhiru kalamihi fid duniya wannan ita ce ƙarshen maganar shi a duniya dama abin nema kenan in ya faɗa sai ya ƙara faɗin wata magana sai ya ƙara umartar shi ya ƙara faɗin la ilaha illallah amma in ya faɗa ya shiru sai ku rabu da shi ina fatan mun gano wannan da kyau har zuwa lokacin da Allah maɗaukin sarki zai ɗauki yan kayan shi Allah ka azabta mu cika da kalmar shahada malai ce fannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya qulu lahu ga manzan Allah da kanshi yana cewa ya hal ya kawo qul la ilaha illallah ka faɗi la ilaha illallah faƙala sai ya ce ai hadal muhtadar, wannan kawo na annabi da yake gargara a halun am am shin ni kawunka ne ko baffanka wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce la bal khal kai kawuna ne fa qala lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya ce ma annabi fa khairul li an aqula la ilaha illa allah alheri ne gare ni in faɗi la ilaha illallah in ya faɗi na wannan ya mutu me kalman ƙarshe la ilaha illallah فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم sai annabi ce kwarai da gaske alheri ce wannan hadisi al-Imam Ahmad fitar da shi a mujalladi na uku shafi na 152 da shafi na 154 Abu Ya'la ya fitar da shi a cikin Musnad a mujalladi na shida sha lamba hadisi na 3512 Bayhaqi ya fitar da shi a Malaci Al-Haythami ya fitar da shi a Majmu'uz Zawaid a mujalladi na biyar lamba hadisi na 305 sannan warawahu ahmad wa rijaluhu rijalus sahih Allah madaukin sarki ya sa mu dace kawai alheri ne sai ku ga mutane sai su ta faɗa la ilaha illallah alheri ce a fade ta bisa ƙa'ida da tsari in ta zama ita ce kalman ƙarshe shikenan mutum ya riga ya gama cin nasara duniyan shi da lahiran shi Allah ka tsare mana imanin mu mala yace amma qira'atu surati yasin amma karanta wa mamaci surati yasin indal mayyit yayin mutuwa afna al-ihtidar lokacin da yake gargara bal wa hatta tawjihil mayyit na hawal qibla haka ma juyar da mamaci da ake yi wa ya kalli al-qibla falam yathbut haza wannan bai tabbata ba walam yasih anan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai ganta daga annabi ba karanta yasin da ake yi mutum na gargara ana fafutuka ya cika da kalmar shahada wai mutane suna nan suna shirmi a zamanin tabi'ai wani malamin hadithi an zo yan uwa sun zo gaishe shi abokan karatu da sauran ɗalibai gaba ɗaya an cika aka zo ya jiki ya jiki ya jiki sai ya ce wane ya royato hadisi ya koro hadisin da isnadin shi tiryan tiryan haddathani wani an wani an wani an wani qala qala abu huraira qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi yace man kana akhir kalamihi la ilaha illallah sai aka zara me karshen kalmar shahada na malamin la ilaha illallah jawabin sharɗin shine me dakhala aljanna zo ana ta kanta yasin yasin rabu da su shirme suke ko kuma kama gado ana kokarin juya shi wai sai ya kalli alƙibla cikin manyan malamai haka ya taɓa faruwa cikin sabbai wani ya zo mutuwa sai aka juya gadon ashe dogo su yi yana farfadowa sai ga an juya gadon ya ce kana wajen ka bai da aka yi kaza eh kana wajen kamanka ka kasan idan mutane suka yi laifi sai ga ga wani wanda ya fi su fahimta da ilimi da ƙwazo yana wajen ya bar abin ya faru laifin shi sai ya fi na kowa ko mun gano wannan da kyau ku domin shi ake tunanin ya saita mutane sai kuma wai shi ne ke batar da mutane to kuma sai a waye gari laifin sai ɗara na kowa shi ne sai ya faɗa shi sa wannan karanta yasin da juyar da mamaci ko kuma gadon shi ko ya mutu ba ba a juya shi waye kalla alƙibla wannan duk shirme ne shi musulmi sai ka juyar da shi alƙibla a sai ka juyar da shi alƙibla ba kenan sai ka daina bin kudu ko arewa ko yamma duk inda za ka sai dai ka gabas kogo jama'a sai kai ta gabas yake da cin da damu ya koma shirme ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace kawai inda shari'a ta ce idan mutum ya zo aka zo sa shi a cikin kabari a sa shi ya kalli alƙibla inda kaɗai aka yi magana kenan amma duk wajen da ka ji an yi shiru ko to ruhusa ne kada wani ya kawo ta ka'ida kwarbu da su Allah ya sa mu dace Mala ya ce, fafi ayi maudi'in kanal mayyid fi baitihi di yanda mamaci yake a fi firashi akan shimfiɗan shi fala haraja alal itlaq a bar shi a haka ba laifi bane la tuwajjihu sarir ba za a juyar da wannan gadan ba wala yuwajjihu mayyid haka ba za a kama mamacin a juyar da shi ya kalli alƙibla ba falmayyitu aslan muwahidan mala yace falmayyitu shi mamaci asali muwahidun mai tauhidi ne muslimun musulmi ne la yahtaju an nuthabbita lahu islamahu ba'da mautihi litawjihihi nahwa al-qibla ai bai halatta gare mu wai dan ya mutu muna kokarin wai sai mun tabbatar da musulunci ta hanyar fuskantar da shi al-qibla ba yanzu misali idan wani abu ya faru sai kafiri ya mutu yana kalla al-qibla shi kuma sai a juya shi kalli yamma jama'a mun gano wannan da ke ku? shi musulmi ko ina ya fuskanta ya mutu in ya kan alheri yake shi ke nan bai da matsala lokacin da Hajjaji bin Yusuf Sakafi yanzu zai kashe Abdullah ɗan Zubair ai wannan abin da malamai suke ta ba labarin ya faru kenan ce a kama Abdullahi a kalli gabas da shi kun sa Abdullahi nan kowa yi jikan sayyidina Bakar ne Asma'u ‘yar Abubakar ta haife shi, mahaifin shi ne a Azubair ɗan Awam, hawari Rasulullah, ɗan gani kashe ni manzan Allah, da aka haife shi musulmi da annabi kowa ya yi farin ciki don lokacin kafirai na goranta musulmi cewa wai sun yi ma matan musulmi baki ba sa haihuwa aka haife shi a madina annabi ya ɗauki ɗan ya ba sai da aisha ta riƙe da shi ake mata alkunya ummu abdullahi a ɗakin manzon allah ya girma amma hajjaji bin yusuf sakafi ya yanka shi da zai yanka shi ce a kalli gabas a yanka shi ana jiyo da shi gabas ya ce alhamdulillah za a kashe ni an fuskantar da ni gabas don ƙur'ani ya ce fa haithu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatara duk inda kuke ku fuskanci alƙibla to na gode Allah da hajjaje zai ce ku juya shi koma ya kalli yamma ba za a kalli gabas ɗin ba ana juya shi ya koma yamma sai ce alhamdulillah Allah ya ce lillahi al wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah gabas da yamman din na Allah ne duk inda kuka fuskanta fuskan Allah na nan sai ce a juya shi kalli yamma ya kalli sama a juya shi kalli sama aka juya shi kalli sama ya ce alhamdulillah za a yanka ni an juyar da ni inda mahalicci yake ar-rahmanu alal arshistawa hajjaji ya ce a kama kafafun da hannun a kifa shi kalli ƙasa a yanko shi ta ƙasa ya ce alhamdulillah Allah maɗaukin sarki ya ce min ha khalaqanakum wa ha nu'idukum wa ha nukhrijukum taratan ukhra sai ce kai ku murɗe shi ya mutu ko ta halin kaka shi musulmi dittin da zai mutu bai asara ba jama'a mun gano wannan da kyau ko shi ne, kai wani irin musulmi ne me aikinka a kan me kake wannan shine almuhim Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi yasa kowa zai mutumin kirki jama'a duk abin da ka san kana yin mara kyau sai ka ce na goda Allah da Allah ya sa ban mutu jiya ba yau na ji wannan in Allah da na gyara daga yau ka dage mu aikin Allah ka dage ma aikin musulunci wurjanjan ba dare ba rana wallahi Allah zai datar da kai duk aikin da kai kuma za a rika ɗiba ana kai ma iyayenka kun gano wannan da ko alherin da za ka yi ma iyayenka kenan ka zama mutumin kirki yanzu zaman karatun nan da muka yi mu duka nan iyayenku na garuruwan kuma mabambanta wasu iyayensu sun rasu za a ɗibi ladan da aka baka adadin wannan a kai ma iyayenka idan wannan zaman ka kai ga kayi aikin da aka farta ma haka za a je a gafarta ma iyayenka suna kwanci mun gano wannan da kyau ko dan da Allah ya ce wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura fadilatul allamatul albani ya ce ai dan kama min sa'ayuka ɗanka na daga cikin aikin da kai wajen samar da shi in kai tarbiyyar shi wajen aiki na kwarai duk abin da ya aiwatar a duniya to kana da irin wannan lada keke da keke babu canji shi sa aikin arziki za ku yi Allah zai rika kai ladan kirki ga iyayenku wanda suka mutu iyayensu na nan suna alfahari da farin ciki da kasantuwan iyayen sun zama mutanen kirki amma ka zama wani abu can daban ana addini kana shirme ana addini ka je kana ba kanka uzuri ka zuciyanka na baka shawara na banza ka lalata rayuwanka ka mutu a haka ka je kana ciza yatsa kana cewa rabbir Allah mai da ni duniya la'alli a'malu salihan fi ma tarakt kila yi wani abun arziki cikin abin da ya rage Allah ce ina إنها كلمة هو قائلها wa min برزخ إلى ila yawmi ومن wa kaga nan da ka ketaro daga duniya ka zo nan to barzahu ne baka ba komawa duniya nan da tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya tabbatar da digadigan mu akan abin da yake so kuma ya yarda da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum